yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bici tv a radio al'ummar ƙaramar hukumar warawa kenan da suka cincirin do wajen ganin saraka ɗan majalisar jiha mai cutar ƙaramar hukumar warawa zuwa ofishin jam'iyyar apc domin sake siyan fam ɗan majalisar ƙaramar hukumar warawa wato wani rabin labaran abdul madari wanda ya shafa tsawon shekaru yana wakiltar ƙaramar hukumar ta warawa 'yan karamar hukumar sun ce suna jin daɗin wakilcin nashi biyo bayan yadda yake samar da aikace-aikace na raya karkara tare da kuma wato raya al'ummar gashi nan yadda yake shigowa a daidai lokacin da ya zo siyan fam ɗin tare da rakiyar ɗimbin al'ummarsa da majalisar warawa honorable labaran abdul madari ya samu rakiyar wato shugaban karamar hukumar warawan da mataimakinsa da sauran kamsiloli da kuma masu faɗa a ji. wanda suka hada da kokas kokas na karamar hukumar warawa domin dai zuwa sake sayan wannan fom din a sake takara karo na biyar a cewar 'yan karamar hukumar warawa batun yadda za a canja wani rabin labaran abdul madari da kan kujerarsa domin kawo wani wato hanya ce da za ta je kusa da karamar hukumar warawa domin yadda yake tsaiwa tsayin daka wajen ganin ya tabbatar da ci gaban karamar hukumar ta warawa nan dai dan majalisar mai ta karamar hukumar warawan ne a cikin ofishin jam'iyyar apc na jihar kano a lokacin da yake shirye-shiryen sayan fom din takarar wanda a daidai wannan lokacin ma iya gano shi a zaune a cikin ofishin jam'iyyar domin dai karɓar nasa fom din tare da rakiyar sauran jigajigan da suka rako shi kamar yadda wato kuke gani a daidai wannan lokaci inda ya kammala sayan fom din kuma gashi ana ɗaukar hotuna domin nuna wa 'yan uwa da abokan arziki kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban karamar hukumar wato ta warawa na yi suna na yusuf lai dalla san shugaban karamar warawa wannan rana rana ce da na ta kara tabbatar da haɗin kai a jam'iyyar apc a wannan karamar kuma ta mai albarka ta karamar kuma warawa domin ina tabbatar maka cewa in allah ya yarda zai wahala ga wani ya kara sayan fam a wannan kujera ta majalisar jiha a wannan karamar hukuma domin duwara mu ɗaya ne matsalar mu ɗaya zama jam'iyyar mu ta abc mai allah ya ta ba mu da matsala ba kuma za mu same ta wani izinin allah sau duk wani ke tunanin kaza kaza tunan allah da daga wannan lokaci ya san cewa an yi ɗan ƙoshi ta ƙare da izinin allah kuma wara za ta ƙara ƙasa a kwadaban da za ta ci gaba za ta ƙara ci gaba domin wani ƙarfi eh, kowa ya san shi ko san kuma irin da ke kore a jihar nan ba makarar kuma wara ba musamman bangaren ayyuka da da raya al'umma da raya ta mutane da alkhairai da irin raba motoci da babura da da ke yi bari amanta da wani al'amura da ake zama yamma da kisan demokaradiyya a ga cewa an gani a ƙasa to ana gani a ƙasa kuma ana ji a jika kuma ana ji a aljihu da wannan kisan da karamar kuma wara idan ka ja ce a to wani abu da ke nufi da ba wannan ce ba ke nufi daga abin da zamu ke zo mu ke magana zama Amerika idan ka zo ka majalisar jihar ka saba da ita ka santa kuma ka kowa ya cewa an san kai shiga a fita wala zan ga wannan garin Allah daga lida zai tafi speaker wannan jihar ta mutum albarka in Allah ya tabbata mu sake samun matsala ba kuma na zan nan kai daga nan ya zama sibika to kuma muna da gwamna kenan amana da izinin Allah duk abin da muke so zai samu kuma na kira magoya bayan mu na ƙasa da duk wanda muke tare da shi to ito jami'ar APC mu haɗa mu haɗa kai ranar 23 a ce karfe uku na yamma mun ci zaɓe a wannan albarka kuma in Allah da kamar da kowa ya sani za mu ci gaba da haɗa kai za mu ci gaba da aiki za mu ci gaba da raya al'umma za mu ci gaba da duk abin da ake tunani na ci gaba a wannan karamar kwata mu tawara da jihar Kano abin da ke roƙo shine a haɗa kai domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jihar tamu da karamar kuma mu tawara da kuma Najeriya Allah ya ƙara mana zaman lafiya da ƙara zaman lafiya domin hidda zaman lafiya ne kuma yake inganta musamman da ga wasu jihohin yanzu ko noma ba a yi amma mu jihar Kano har yanzu kowa na ci da wannan lansa da da musamman jari da mai girma gwamna yi da ake ciki a wannan wannan babbar jihar tamu ta Kano kuma wannan karo da wasu kama tawara ta bayan irin Allah to ya kai ina godiya kwarai gaske da yanda aka zo sayan pump din nan kuma na sayan pump Allah ya zama domin cewa mun ci zaɓe kuma mun sake arcin zaɓe karo na biyar a wannan zaɓe da sata mata ta ƙwarar kuma wara da izinin Allah. Na gode ƙwarar gaske. Wannan ranar yau ranar Juma'a rana ce mai farin ciki rana ce mai tarihi a tare da mu 'yan karamin hukumar warawa inda shugaban mu jagoran mu majority leader ya zo ya sake sayan kwafinsa ta takara a karamar hukumar warawa kuma allah da ba ma magana ce ta takara ba jagoran mu jalar rantsuwa yake a karamar hukumar warawa in allah ya yarda da yarda da izinin lahi ta'ala kamar yadda shugaban karamar hukuma yake faɗa in allah ya yarda karamar hukumar warawa kanta haɗe yake kuma kan karamar hukumar warawa warawa zai ci gaba da dorewa da yardar bi izinin Allah ta'ala yan kananan matsalolin da ake gani Allah ya da kafin lokacin zabe a kan matsalolin su Allah ya ni sunana sabi jinjir gogel chairman din jam'iyyar apc na karamar hukumar hakikan ni wannan rana ita ce rana da ba za ta misalta a wurina ba sai dai in allah godiya cike da farin ciki da annashuwa wannan sayan fom ya ba kowa tsoro da mamaki na majority leader dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar lillahi wa rasulihi gaskiya dama ita a bayyana take ƙarya fure take dama ba ta yaya dan gaskiya mu majority lira ba abin da za mu ce da sai dai godiya sai kuma addu'a ta alheri mu jam'iyya dama ba mu da matsala kan yan jam'iyya a haɗa yake shugabannin ma yanzu sun zo sun haɗe kansu sauran matsala bi ita mun fi kowa murna mun fi kowa farin ciki saboda mun tabbatar nasara ce a zube wannan babu da matsala a cikin ta wannan shine abin da ake ciki to ko menene wannan sunan haɗin lillahi wa rasulihi dama warawa a haɗa miki wasu yan fitintunu ne ka san ba inda ba arsa rasa shaidanu su suka dan shiga suka dan dabula lissafi sai da muka zauna muka tuna muka yi tunani duk gaba ɗaya manyan mu muka ce tafiyan nan wallahi ba za ta kai kowa ko ina ba haɗe kai shine mafi alheri tunda wannan fitintunu ba su da tushe ganin haka ne sa muka zauna aka suka yi tunani suka bayyana mana mu fa a jam'iyya mun fi kowa murna da farin ciki alhamdulillah ba matsala kai ne shugaban jam'iyya wani sako ke da shi ga ilahirin sauran yan jam'iyya na wara da ma'azumar wara ina ba wa yan jam'iyyar yan jam'iyyar apc na karamar hukumar wara kamar inda shugabanninmu suka haɗe kansu to mu ma ya zama nan mun zama tsintsiya madaurin ki babu wata fitina tsakanin ward da local gama. jawabi kenan za ku saurara daga bakin ɗan majalisar jiha mai citar karamar hukumar warawa kuma shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar wani rabin labaran abdul badari Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana kuma ya ba mu dama madara duba yan jami'a ga sai fa takarar majalisar jiha wanda sakamai da aka sani wanda muna da mai girma gwamna a wannan jiha muke mun muka bi umarnin mai girma gwamnan jihar Kano wanda ya ba da umarnin cewa lallai mu dawo mu nemi takarar majalisar jiha wannan kamar wata wata tabbatar da alkhairi to kamar wani sabon albishir za a yi kuma kamar kuma wa idan Allah ya kai kasa da yi farko dai muna gode wa shi shugaban karamar hukumar wara alhaji su abdullahi dallasa masa irin gudunmuwa da kokarin da ya na haɗa kan al'ummar mu na karamar hukumar wara da wasu wajen yadda ka gan mu gaba ɗaya wanda tarihin sakarata da nake tafiyar a wannan ne karin farko da muka samu a kai gaba ɗaya na magoya baya wanda ka gama gaba ɗaya da muka zo wannan guri gaba ɗayan mu muka zo don a karɓi wannan fom ina gode kware da gaske ina gode dukkan sauran shugabannin jam'iyya da jagorori na ƙarfin kuma wanda duk suka bada haɗin kai da goyon baya don mu kai ga muna fata yadda wannan haɗin kai na mu ya haɗu muna fata ya dore da zama shi ne zai kawo ƙarshen matsaloli da suke faruwa a ƙaramar kuma wara da kuma samun ci gaba a ƙaramar kuma wara fiye da take a yanzu. akwai sako ga al'ummar ƙaramar kuma. al'ummar warawa to sakon mu shine kamar inda dai suka gamba yanzu kan ba haɗe ina fatan ga su ma sauran duk yan jam'iyya a haɗa kai domin ita jam'iyyar ta mu ta kai ga nasara dan sai da nasarar jam'iyyar mu mun samu nasarar cin gwamna yan majalisa sannan za mu iya ci gaba da samun nasarar da muke nema a harkar siyasar mu da haka yana roƙon su da cewa kowa ya ajiye eh, fushi da eh, tunane-tunane ya ga mutum daga ya jagoran a kansa a haɗe to ya kamata su zama goya bayan ƙasa mu haɗa kai yadda za mu kai ga nasara a shekara ta dubu biyu da ashirin. gaskiya ne dama wasu ba su tunu kamar har yanzu zuwa wannan lokaci ba tuni ya sai wannan fama a wara hakan yana nuna cewa ba hamayya kowa ya amince da labarai wani kujera. a kasa ita siyasa an dan samu haɗin kai jagorori sun haɗa kai ai ba za ka ce kuma ka mu a tsarin mu na siyasa ban ba cewa mun hana wane ya zo ne amma tsari shine in jagorori sun haɗu za su yi abu ɗaya to kuma ai ba za ka ce wane kai yayi kaza ko kai yayi kaza da aka fatan mu dai mu ci gaba da samun haɗin kai a wannan jami'a ta mai albarka kamar yadda yanzu shi shugaban karamar hukuma da ni dukkan mu a wannan guri muka haɗa kanmu kuma na fatan dukkan sauran magoya baya ma za a samu haɗin kai da goyon baya sakon godiya da ban gajiya ga al'ummar da suka rako ka to alhamdulillah ina gode musu kwarai da gaske da wannan gangami da aka yi wanda muka zo wannan guri wanda yana tabbatar da cewa an samu haɗin kai sosai a wannan kuma ta mu kuma yana fatan inda muka zo wannan lafiya Allah mai da kowa gidan yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bitch tv a radio